sannan kuma ta ga yadda yake kula da yaya hashim ko 'ya'yansa waɗanda ya haifa a cikinsa baya kulawa kamar yadda yake yi wa yaya hashim ɗin to shi ma ashe tana takaicin ƙaunar da baba yake yi masa wani ikon allah tun zuwanta ta fara haihuwa ta haifi 'ya mace aka sa mata sunan umman mu fatima muke kiranta da ummi haka halima ta yi ta haihuwa ta kwantar da kai tana ganin yadda al'amuran gidan suke tafiya ta ce yaya hashim kuwa babu ya ɗauke shi ya kai shi jamhuriyar nijar makaranta haka muka rabu da shi ina ta kuka tuna ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba tun da yaya hashim ya tafi jamhuriyar nijar karatu bai dawo ba sai da ya hada alkur'ani mai girma yana dawowa ya ci gaba da karatunsa na boko tun da yaya hashim ya fara girma shi kenan ya fara zama miskili magana ma bata dame shi ba kuma wasannin da yake mun da yanzu ya rage idan ka ga maganar ya hashim to a gaban umma yake ko a gaban baba rashin yin maganarsa ashe yana ƙona wa halima rai ganin baya kula ta iyakata da shi gaisuwa da safe banda gaisuwa babu abin da yake kuma hada shi da ita sai ta fassara shi wai girman kai gare shi ita kuma bata san ba haka ba ne haka halinsa yake ba don wani abu yasa yake yin hakan ba don haka ta ƙara ɗora masa karen tsana shi ko bai san ma tana yi ba ranar girkin ta idan za ta zuba masa abinci haka za ta zuba masa ɗan kaɗan da yake shi bai da kulawa duk yadda aka zuba masa abincin haka yake ci. wani lokacin ma baya iya canya abincin da yake bai da ci haka halima ta yi ta tunanin yadda za ta kuntata wa yaya hashim saboda tana jin haushin babu yana kula da shi a wani lokacin aka yi wa yaya baffa da yaya khalifa aure yayan yaya hashim wanda suke ciki daya haka al'amuran rayuwa suka yi ta tafiya a hankali halima ta fara canza akalarta da mummunan hali ta dinga bin bokaye da malamai wai don babu ya daina nuna wa umma ƙauna kuma ya daina kula da yaya hashim sai ita kaɗai ta dinga yi wa umma abubuwa na rashin kyautatawa umma sarkin haƙuri tana kallonta ba ta kula ta sai dai ta yi mata ban za ta gama abinta ta tashi duk da irin abubuwan da halima take yi wa umma ba ta taɓa zuwa ta faɗa wa baba akan abin da take yi mata ba ashe babu yana kula da yadda suke zamantakewarsu na gida yana ganin yadda halima take shige wa umma ya kira su yi musu nasiha ya ce su zauna lafiya baya so ya ga sun zauna suna tashin hankali ya yi wa halima faɗa sosai ya ce in dai tana son kwanciyar hankali a gidansa to su zauna lafiya da umma ashe faɗan da babu musu ta ji haushi ta ƙara kufula da safe sai da ta daidaici umma ta zo za ta wuce ta gabanta ta ɗebo ruwan zafi a roba sai ta saki ruwan a ƙasa daidai wajen ƙafar umma don ta ƙona ta wani ikon allah sai ruwan zafin bai samu kafar umma ba ya samu ta ruwan ya gwatsi a kafarta gaba ɗaya ta saki ƙara tana ihu tana kururuwa wai umma ta ƙona ta umma duk ta ruɗe ashe baba yana saman bene yana hangen su ya ga duk yadda abin ya faru ya sauko ƙasa ya daka wa halima tsawa ya ce tarbe masa baki ya ga komai ita ce ba ta da gaskiya ya yi mata tatas ya ce umma ta rabu da ita ta koma ɗaki ta kyale ta mugunta ta shirya abin ya ƙare a kanta umma ta tafi ta batta nan wajen baba ya shiga ɗaki ya batta a nan wajen tana kururuwa Uma ta bi baba ɗaki ta ce don Allah don annabi baba ya yi haƙuri ya kai ta asibiti bai kamata a bata haka ba. Babu ya ji magana umma ya kai ta asibiti aka sa mata magani. Bata daɗe bata warke. To haka na tashi cikin gata yayi na maza suna ji da ni sosai haka umma da babana suna ji da ni ya hashin kuwa abu ɗi ke haɗa ni da shi bai da sakin fuska kullum fuskarsa a ɗauri gashi na yawan takura mun duk lokacin da ya shigo ɗakin mu ya ga ina yi wa umma shagwaba yana shigowa zai yi min magana ya ce in shiga hankalina idan lokacin makaranta ya yi haka zai zo ya kira ni kuma idan an tashi daga makaranta yana ƙofar gida a zaune ya san lokacin da ake tashi mu idan ya gana ƙara mintuna ban dawo gida ba da wuri idan na koma gida sai ya tambaye ni me na tsayayi a kan hanya sai na faɗa masa dalilin da yasa ban iso gida da wuri ba sannan zai kyale ni hakika ya hashim yana kula da tarbiyya sosai ni kuma hakan da yake mun ban san gata ne ba nake jin haushinsa to na girma sosai shekara ta goma sha takwas na gama makarantar sakandare na ya ƙara bayyana bana mantawa wata rana ina zaune a ɗaki umma ta shigo ta same ni ta zauna a kusa da ni ta kira sunana ta ce bilkisu jiya an zo sallama da ke a waje wai in ji muktar yana kiranki waye muktar na ji kunya mata ce min bayani waye muktar Kar ki ji kunya umma ta lallaba ni na yi mata bayani na ce mata muktar ɗin gidan alhaji aliyu shine yake sona. ta ce alhaji aliyu na nan bayan layin na ce mata e kuma ta ce dama ina so in faɗa miki duk wanda ya miki magana a waje to ki ce an yi miki miji kar ki saurari kowa sai na kalli umma da sauri na ce umma waye mijin nawa ta bani amsa ta ce nan gaba za mu sanar da ke kowaye ke dai ki ji abin da muka faɗa miki kin ji ko da ɗaga mata kai Allah ya sani ina son Muktar kuma ga maganar da umma ta zo min da ita. Haka na shiga cikin tsaka mai wuya ina ta faman tunanin wanda su umma za su haɗa ni da shi a matsayin mijin da zan aura. Na samu Muktar na sanar da shi abin da aka ce da ni a gida. Hankalin Muktar ya tashi sosai ya ce ba komai duk da haka ba zai daina sona ba kuma bai fitar da ran zai aure ni ba sai idan gani an ɗaura min aure. na ji daɗin abin da ya faɗa muka ci gaba da soyayyen mu a ɓoye to halima ta ci gaba da bin bokaye da malamai don ganin ta raba ƙaunar da take tsakanin yaya hashim da baba ba ta samu nasara ba a nan ɓangaren amma ta samu nasarar raba ƙaunar umma da baba don yanzu baba ya canza wa umma zama haƙuri kawai umma take yi a gidanmu ni ma ina ganin irin zaman da umma take yi da baba ganin irin wulakancin da baba yake yi wa umma na shiga damuwa sosai kullum umma tana cikin damuwa da tunani na san abin da yake damunta haka zan sa umma a gaba in ta ba ta haƙuri ina faɗa mata magana da za ta kwantar mata da hankali duk abin da halima ta yi babu yana ji yana gani ba zai yi magana ba Baba ya ɗora Hashim akan harkokin kasuwancinsa ya nuna musu yadda yake yin komai, komai na sirrin baba ya sani na dukiyarsa, duk abin da baba ya mallaka da kuɗi da kadarori yi Hashim ya sani, kuma baya yi wa baba ɓanna da kuɗinsa. Tun da Halima ta fahimci yaya Hashim ya san sirrin baba na dukiyarsa sai ta koma neman hanyar da za ta samu ta haɗa kai da yaya Hashim. ta rika amsar kuɗin baba haka ta dinga bin bokaye tana neman ta samu ta shawo kan yaya hashim ya rika ba ta kuɗin baba boka ya bata magani ya ce mata ta zuba a bakin kofa idan ya tsallaka shi kenan duk abin da take so za ta samu a wajen yaya hashim haka kuwa aka yi ta daidaici lokacin da yaya hashim zai dawo gida ta zuba maganin a bakin kofa ya hashim yana zuwa ya tsallaka maganin bayan kwanaki biyu halima ta kama murna magani ya fara aiki a jikin yaya hashim da safe ya shiga ɗakin ta ya je ya gaida ita kamar yadda ya saba bayan sun gama gaisawa halima ta kalle shi tana fara'a ta ce da shi daman ina son ganin ka ya hashim yi mamakin abin da halima ta faɗa don ya san banda gaisuwa ba abin da yake haɗa su wai yau ita ce take neman su yi magana hashim ya tsaya halima ta ce da shi dama akan magana kudin alhaji nake so ka bani wani abu a ciki hashim ya kalle ta ya ce baban ya ce a baki ta ce masa a'a ba shi ya ce a bani ba amma na san ko ka faɗa masa ba wani abu zai ce ba ya ce to ki bari ki tambaye shi tukunna mana idan ya bani izini in baki sai na baki halima ta ce na faɗa maka ba wani abu zai ce ba kawai ka ɗauko mun. ya ce to gaskiya sai dai ki yi haƙuri don ba zan taɓa ɗaukar kuɗin baba in baki ba tare da izininsa ba ko umma ta ce ta ce in ɗauko mata kuɗin baba ba da izininsa ba to ba zan ɗauko ba balle ki mamakin abin da yaya hashim ya faɗa mata ya kama ta ta ce hashim ni kake faɗa wannan maganar eh lalle ka samu saki hashim ya kalle ta ya ce da ita ki yi haƙuri ba magana na faɗa miki ba gaskiya na faɗa miki ya fice abinsa ya batta a nan wajen to tun da suka yi wannan magana da halima sai ta koma wajen boka ta yi masa bayanin abin da ya faru magani bai kama Hashim ba boka ya ce gaskiya wannan yaron sai kin shirya masa idan kina so kiga kin samu hanyar juya shi sai kin bi da shi wata hanya mara kyau sannan zai miki abin da kike bukata ta ce boka wannan wace irin hanya ce ya ce zan sanar da ke. abin da za a yi masa aljani za a haɗa shi da shi wanda zai kusar da hankalinsa ya rinka yin shaye-shaye ya zama ɗan maye alhaji ya ji ya tsane sa daga nan ya rika ɗebo dukiyar alhajin yana kawo miki ya kika gani wannan abun da na faɗa miki zaki iya yadda a yi masa irin wannan aikin halima imani ya yi karanci a cikin ranta ta ce masa da gudu kuwa boka na amince ta ajiyewa boka kuɗi masu yawa ta ce ya fara aiki boka ce eh, lalle tun da kika ba da waɗannan kuɗin kina son aiki kenan ta ce boka ina zan yi sake ina ji ina gani ‘ya'yana mata ne gaba ɗayansu ba ni da namiji idan alhaji ya faɗi ya mutu ina fa ji ina gani duk yawan dukiyarsa sai dai a bani ɗan kaɗan gwamma na san abin yi na ɗebi nawa kasan na gina nawa 'ya'yan tun kafin ya tafi boka ya ke ce da dariya ya ce lalle kam kin yi dabara ya haɗa mata maganin da za ta rinka zuba masa a cikin abinci ta amsa ta tafi tana munna ranar lahadi da safe baba da umma suna ɗakin a zaune yi hashim ya yi sallama ya gaida su bayan sun gama gaisawa yaya hashim ya sun koyar da kansa ƙasa Babu ya kalle shi ya ce hashim akwai magana a bakinka me yake faruwa cikin ladabi da biyayya hashim ya ce baba daman yarinyar da nake zuwa wajen ta zance ne mahaifinta ya ce in tura iyayena wajensa magana da ya faɗa ta ba su mamaki sai suka yi kallon kallo da umma falon ya yi shiru baba ya yi ƙarfin hali ya ce hashim dama kana neman aure baka sanar da ni ba hashim ya sun koyar da kai alama ya ji kunya baba ya ce shi kenan allah ya sanya alheri 'yar gidan wa kake so hashim ya ce 'yar gidan alhaji bature baba ya ce nan makwacinmu hashim ya ce eh baba ya ce to shi kenan gobe don allah ya kai mu zan samu baba abdullahi mu yi magana da shi kaji ko hashim ya ce to allah ya kai mu gobe ya ce amin hashim ya fita ɗakin baba da umma suka ce tofa ana wata kuma ga wata umma ta ce yanzu yaron nan haka zai yi mana baba ya ce a a fatima karki ga laifinsa laifinmu ne da ba mu sanar da shi ba tun wuri da mun sanar da shi haka ba za ta faru ba mata ce kuma haka ne to yanzu ya za a yi baba ya ce gobe idan allah ya kai mu zan ce malam abdullahi ya zo mu tare yaran mu sanar da su ƙudurinmu idan suna son junansu shi kenan halima ta ce allah ya tabbatar da wannan al'amari ya ce amin misalin karfe bakwai na safe kowa ya hallara a falon baba har da baba abdullahi ya zo umma da halima suna gefe a zaune sai yaya hashim shi ma yana zaune baba ya ce a kira ni ina ɗaki a zaune na ji umma ta kwaɗo min kira na tafi da sauri Ba na yi sallama sun amsa suka ce in zauna na nemi waje na zauna kusa da umma gabana yana ta faɗuwa ban san dalilin da yasa yake faɗuwa ba baba ya fara magana ya yi sallama muka amsa sannan ya ce to makasudin taro wannan taro a wajen nan shine hashim ka fara neman aure baka sanar da ni ba to ni kuma da daɗewa mun yi maka mata kai mana abuwa ba mu sanar da kai da wuri ba yanzu za mu sanar da kai matar da muka yi maka idan allah ya sa kun daidaita kuna son junanku kenan. nan take gumi ya fara ketowa ya hashim cikin zuciyata na ce gaskiya su baba ba su yi masa adalci ba don na san irin son da yaya hashim suke yi wa junansu shi da budurwarsa maryam suna son junansu sosai yanzu lokaci ɗaya a ce za a raba su maganar baba abdullahi da na ji a sama ita ta dawo da ni cikin tunanin da na fada ya ce hashim daga yau babu magana za ka auri wata bari a waje mun yanke hukuncin kanwa kabalki su za mu haɗa ku aure da ita